Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku maha tambaya ni Ku tambaya ni Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A yau ma shirin domin iyali yana tare da muka gayyata domin tattaunawa kan batun dokar takaita kayayyakin aure da aka kafa a Gumel. Muna tare da Honorable Salisu Abdullahi Gumel sakataren cibiyar yaƙi da aikata miyagun laifuka a ƙaramar hukumar da Comrade Yahaya Sha'ibu Ungogo ɗan gwagwarmaya kuma mai fafatukar kare hakkin iyali. Sai kuma barista Amina Umar Hussein sakatare ƙungiyar mata ta ƙasa da ƙasa FIDA reshen jihar Kano. Ga jagorar tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari. Barista, ke dama kuna zuwa kotu kuma kuna ta gwagwarmayar nan taku ta FIDA. kin wasu daga cikin dalilai da suka zaburar da mutanen masarautar gumar suka ce bar su doka duk da cewa ba mu kai ga ambata watakila abin da dokar ta kunsa ba eh, ke ya kika ga wannan yunkuri to yunkurin nasu gaskiya kamar yadda kuma ya ce za mu ce abu ne mai yabawa wanda ya kamata a yaba musu na farko sannan na biyu za a duba a ce sun yi shi akan doron shari'a tunda kamar yadda muka sani ita tarayyar najeriya tana da ne guda uku muna da executive muna da legislators muna da judiciary wato su bangaren local government sun fara karkashin executive ne wato masu gudanarwa to su ma kuma in ka kalla za ka ga kamar yadda tsarin yake inda constitution na federal republic of nigeria ya ba da dama cewar ga yanda ake doka ga kuma yadda ake tafiyar da ita in an karya ga dai duk matakan constitution yayi bayanin su na 1999 hmm. to ita ma haka local government council za ka iya kallanta kamar wata 'yan karamar najeriya ce ciyaman dinta shine shugaban kasanta kansiloli su ne gwamnoni kuma su ne 'yan majalisa na wannan kuma doka ta ba su dama ta constitution na cewa idan da akwai bukata su haɗu su yi dokar da za ta tafi da zaman lafiyar garinsu da ci gabansa. Honorable Salisu kunshin dokar me suka faɗa? Idan zan fahimce ka kamar irin abubuwan da ita dokar ta hana. Ta kunsa yawwa. ta hana. ko ta ce ayi. Yawwa ta hana ko ta ce ayi. Hmm. To na farko dai abin da take magana a kansa shine kaya ko dukiyar aure kada ya wuce dubu saba'in in har ya zama dole sadaki kuma abin da ya sawwaka faɗakarwa addinin musulunci ta ce kuma a soke gara gaba gabaki ta ce kuma kaiwa amarya zai kasance da rana maimakon da dare kaiwa kuɗi ko kayan lefe zai kasance maza ne masu kaiwa ba mata ba ta ce a soke kayan sa rana dabino kawai ake aka yi da shi ko goro wajen sa rana ta ce a soke duk wata harkar biki da dare an yi da ce a yi biki daga 6 zuwa 6 kawai shida na safa zuwa shida na yamma yawwa ta hmm. ce kuma a soke gara irin ta fulani sannan ta ce muna so irin a soke anko a soke mamin irin kiɗan nan da ake na da ake kiransa mamin ko dj dai something like that irin hmm, kaɗa kaɗan rere da ake yawwa da ake ta hmm. ce kuma a soke irin arabian night din fulani night ƙauyawa night wanda ake yin su duk dare zaka ga an ce yau fulani na yi a sa kayan fulani a tafi da yan mata a yi badala badala halau gobe a ce kawai na yi duk wani abu yana daga cikin kashe kuɗi na idan santa wanda ake son irin a ce an an da dokar ta haramta yau da dokar ta haramta hmm. ta ce kuma a soke guje-gujen ababen hawa na ganganci a lokacin biki hmm. sannan kuma ta ce mota uku aka yadda da ita da kaiwa amarya sannan kuma ta bada umarnin cewa kaiwa amarya ya kasance daga safin shida zuwa shida na yamma ne kar a kai ta da dare a kai ta kafin shida na yamma a ce an kai amarya wannan su ne kaɗan daga cikin irin dokokin da aka zayyana aka yi doka akwai hukunce-hukunce misali na ga waɗanda suka karya ita wannan doka duk wanda ya karya wannan doka mm. zai zama ya biya tara wata uku ko kuma naira dubu hamsin abinda aka yi hukunci ga mm. duk wanda ya karya ɗaya daga cikin abubuwan da ta haramta duk wanda ya karya daga cikin wannan abubuwan da ta haramta mm. zai iya yin wata uku a kurkuku kuma ya biya tara ta naira dubu hamsin ko mace ce ko namiji ko amarya ko ango yawwa ko mace ko namiji ko mawaki ko mai wuri wanda zai bada wurinsa a haɗa maza da mata ko wanda ya kawo maza da matan ko wanda ya da ya zo wurin aka kama shi a wurin so dole zai iya kasancewa ko ya yi wata uku a kurkuku ko ya biya tara ta naira dubu hamsin um, galibi eh, watakila irin wannan in aka ce dokoki an yi tanadin su eh, akwai kuma waɗanda za su zartar da su misali eh, idan aka ce doka kai tsaye ana cewa 'yan sanda su ne za su tabbatar da dokar kamar yadda dokokin ƙasa suka abin nan um, wannan tanar ta da wannan doka ta yi ta gumal um, suwa ta ɗora alhakin zartar da wannan doka to wannan shine dan kuskure da muka samu kuma wanda muna ta kokari in Allah ya so ya yarda za mu ci gaba da tuntuɓar hukuma har ta yi mana abin da ya kamata ta yi shi doka idan an yi ta gaskiya in ana so ta yi zafi ta yi aiki nan take a lokacin to ya kamata a ce an yi tax force committee shi wani tax force committee shi zai ringa zagayawa yana ganin abin da ake kuma idan an ce tax force zai hada da duk wani security personnel yana cikin wannan committee din masu prosecution kenan so idan an ga ana yi su za su yi inviting kuma su za su yi masa case file su su yi prosecution ɗinsa to amma wannan task force committee shi ne ba a yi ba to amma kun shigar da watakila um, uh, masu unguwanni ko dagatai ko haka masu da sarautu yau wato a dokar ma kaga idan ka duba karshen dokar shi mai anguwa kusan ya fi kowa ma babban rodin da zai taka a unguwarsa akan wannan dokar auren kenan mm. domin dama dai shine unguwa kuma kaga abin ta ce aka ce aikin mai anguwa ne ya tabbatar an bi wannan dokokin abin da karshen dokar ta faɗa kenan to kaga mai anguwa yana ciki sai dai abin da muka fahimta babu ba a yi wayar da kai ba wanda muna nan muna zuwa wurin domin mai anguwar ma ya ma san cewa wannan rol ɗinsa ne idan ya ga ana abu a unguwarsa wanda ya saba dokokin wannan da aka yi ya kamata shi ya fito in wanda zai hana ne ya hana in wanda zai kawo wa jami'an tsaro ne kara ya kai domin wasu sani ba gaskiya da uh, iyalai suke ciki a yanzu to gaskiyar magana shine kam menene makomarin macen da aka aure ta ita kuma bayan an riga an gama wata daya biyu wasu ga kuma abin yana da sauki ba zai iya kawo sakin matan ba saboda saukinsa wannan shine abin ji mm. mutane za su ga cewa domin babu wani tarnaki da aka yi wa namiji yayin da aka bashi wannan auren mm. ya kamata a ce akwai wani tarnaki ko da wata takarda da su sa hannu idan an aure baka isa ka sake ta ba sai an dawo wajen mai unguwa ko sai an dawo wani karkashin wani hukunci da tabbas tun da gwamnati ce ta ma ta share ma hanya na yadda za ka samu aure da sauki saboda haka kuma ya zama wajibi a kone tarnaki yadda za ka yi sakin auren kuma ba zai kasance da sauki ba wanda za a ba ita kanta macen kwaba domin ka kula wannan ai ba a ba ita kanta mace cikakken kwaba ba a cikin wannan ma'ana ba ba ta kariya ba ba ta kariya ba sannan shi kansa harkar auren gaba daya da tsarin ya kamata a ce an masa wani tsari a karkashin local government ko da a karkashin community development ne na cewa duk wanda zai je ya aure sai ya je ya registration ya rijista ta cewa zai aure an cike certificate an ba da certificate na aure eh, to amma maganar da muke uh, uh, uh, comrade misali manufar ita ce ta a rage tsadar aure nan da kawar da tsaraba-tsaraban da ba dole ba mm. eh, dama tambaya ta shine shin wannan matakin ya yi daidai da yanayin tattalin arzikin iyali a wannan lardi na najeriya eh to ai abin da wannan yake nuna irin halin wannan abin da yake nuna haskawa yana haska cewar akwai wani matsi na tattalin arziki da al'umma take ciki domin da babu irin wannan amma me ja wannan wannan abin da yake haska akwai matsi na tattalin arziki wanda har ya kai ga cewa aure ma yanzu wahala yake wannan abin da yake nuna ke hmm. watan eh, ya kamata ita kanta gwamnatin sama gwamnatin tarayya kenan ta kalli wannan abin yana haska mata cewar a kasafa akwai matsananciyar wahala matsanancin hali na tattalin arziki da al'umma suke ciki wanda har ya kai ga aure ma yana nema ya gagara hmm. saboda haka mutane suna nema su ɗau su dau watan su ɗau matakai domin ganin cewar al'ummar su ba su kai cikin wasu halaye na haula'i na rayuwa ba wani shi sa su kai wannan ganin cewar mewa ne ba su da tabbacin irin menene rayuwar makomar rayuwa al'ummar su zuwa gaba saboda tsananin talauci da ake ciki saboda haka wannan yi daidai abin da ya kamata a yi kenan sai dai kawai kamar yadda muke faɗa shine kada kuma a yi nama ya duhu mu danyi idan kuka biyo mu mako mai zuwa za ku ji abin da abokan wannan tattaunawa za su ce game da wannan matashiyar yanzu da a madadin bakin namu da mahmud ibrahim kwari da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin sai kuma cibahiro dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su muke ashe mu